An yi zana'izar almajirai goma sha bakwai da wata gobara ta ƙone ƙormus a makarantar allo ta Malam Gali da ke garin ƙauren na Moda a jihar Zamfara. A cewar ban malamin makarantar Malam Aliyu Abubakar Khalifa wanda ya bada bayanin yadda al'amarin ya faru. Ya ce gobarar ta tashi ne da misalin karfe ɗaya da minti arba'in da biyar na safiyar yau Laraba. ko da muka tahowa waɗansu yara sun hito daga ciki sun gudu da gudu waɗansu kuma wuta ta ruha da su haka dai suka kutso don lokacin muka baki wurin dai mun tadda yaro ya kai talatin wadda ga sojan hituwa wani ya faɗi wani ya haye wani wani ya muka yi ta hamar jaye-jayen su mai kada su to bacin mai kada su ne sai aka ci gaba da kashe wuta aka ci gaba da kashe wuta har Allah subhanahu ta'ala ya gwada muna wuta ta yi ƙasa sannan jami'an tsaro suka zo da kuma makwabta masu kawo agaji sai aka ɗauki yaran da aka je su asibiti wadda suka samu rauni. Ya ce yaran dai da shekarun suke tsakanin shekara goma zuwa shekaru goma sha shida. Suna a cikin wani katafaren ɗaki ne da aka gina musu musamman domin saukar da almadan da ke zuwa makarantar domin neman ilimin alkur'ani. Ya ce dukkanin matakan da ake ɗauka na bada kulawa ga almajiran suna ɗauka. Amma lamarin ya zo ne kabe da Ubangiji ya tsara shi saboda haka babu abin da za su yi face su mika lamarin ga Ubangiji. Ina dai shiga wurin taka sai ni tarar da gawa yaro guda kwanci. ta wani lokacin sai hankali na tashi sai na dawo sai ban san yadda aka sake gudanarwa ba tun yanzu yanzu akar makallahu yaro na aka tabbatar da su mutu yaro goma sha bakwai suka mutu suka mutu to wanda suka samu raunuka suka samu raunuka yaro goma sha shidda To sai dai hukumar kashe gobara ta jihar Zamfara kasa kai masu dauki, cikin gaugawa sakamakon lalacewar motar ta kashe gobarar a lokacin da lamarin ke faruwa kamar da shi Malam Aliyu Khalifa ya bayyana. To amma dai a cewar shi jami'an 'yan sanda da sauran al'ummomi sun taimaka wajen kashe gobarar da kuma ceto wasu daga cikin ɗaliban da gobarar ta shafa. Usman Salik darakta ne mai kula da makarantun allo na wata ƙungiyar ta almajirai masu neman ilimi a garin na ƙaurar Moda ya ce makarantar ta Malam Khalifa Aliyu na ɗaya daga cikin makarantun da suke ba da cikakken kulawa ga ɗalibai kuma ake yaban su wajen ganin suna ba da kulawa ga ɗaliban amma lamarin ya riga ya zo kamar da ubangiji ya tsara shi haka nan sai da wuta takka mu kama wadda ba ta iya kasuwa ba ta shigowa kuma ga dare yayi duk ruwa anguwa ga sai da suka kare aka koma daga can ana ebo kamo gayyar ruwa malamin nan ya taho sanin yaren da suke ciki ya kokarin kutsa shi ma sai da ya suma aka ɗauke shi waɗanda dai Allah ya kaddari sun yi rauni sun yi waɗanda kuma Allah ya kaddari shahada su kuma sun yi shahada illa abin da zamu iya sani cewa da ne mijin ta bakin shugaban na hukumar kashe gobara da ke kula da shehar kauran namuda PFS Almu'allam Muhammad Galadi ya bada tabbatar faruwar lamarin sai dai ya ce sun kasa kai daukin ne sakamakon matsalolin da motar su ta kashe gobara ke fama da su rundunar 'yan sandan jihar Zamfara a ta bakin mai magana da yawan rundunar DSP Nazir Abubakar ta bada tabbacin faruwar lamarin. Eh gaskiya jiya da misalin karfe uku na dare mun samu rahoton cewa wuta ta kama a wani makaranta wadda ake cewa ta Malam Gali wanda muka yi kokarin ƙoƙarinmu muka ga cewa mun kashe wannan wutan nan muka ɗauki wayanda ba su da lafiya kimanin mutum goma sha bakwai muka kai su asibiti yanzu haka suna wanda admission ana uh, kul ba kulawa a asibiti kuma mutane sha bakwai kuma suka riga mu gidan gaskiya amma dalilin da ya sanya wannan abu ya faru muna ya ƙoƙarin mu kan cewa mu ga mun san me yasa wannan wutan nan ta tashi a wannan waje yanzu haka dai al'ummomi daban-daban ne ke cigaba da tururuwa zuwa gangaren na makarantar malam gali a garin na ƙaurar moda domin mika sakon jajantawa su da ta'aziyya dangane da faruwar lamarin Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya.